radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 An kamo rediyo Hausa biyu VOH ne a cikin shirinsa na rana zagaye na biyu a jirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuraraka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da a cikin shirin namu na wannan lokaci da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin na tsaftar muhalli. Bayansa kuma muna ɗauke da shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan da yarar Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokacin amma kafin duk waɗannan kamar da aka saba sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina a yi sauraro lafiya. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 31 ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai da 20 ga watan zulhijjan shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan yulin shekara ta 1960 shugaban kungiyar bugaken fata ta musulmi wato the nation of islam a kasar amurka alija muhammad ya bukaci gwamnatin ƙasar amurka ta lokacin da ta samar wa bukakin fata musulmi ƙasar su a ƙarƙashin kulawar gwamnatin ƙasar ta amurka manufar alija muhammad akan wannan bukatar da ita ce kubutar da bukakin fata na ƙasar amurka daga nuna masu wariya da fararen fata suke yi gwamnatin ƙasar amurka ta lokacin da bata bayar da amsa akan wannan bukata ba alija muhammad ya gina masallatai da wuraren taruka na musulmi da kuma makarantu a wurare da dama a cikin kasar amurka masu kun san cewa shekaru 215 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 31 ga watan yulin shekara ta 1806 yankin cape da ke kudancin afirka ta kudu ya fada hannun mamayar turawan ingila daga lokacin da kuma mulkin mallaka na ingila ya fara akan kasar afirka ta kudu yankin cape yana kan iyakar ruwan tekun atlanta da kuma tekun india wanda kuma yanki ne wanda yake shakare da ma'adanai masu kima waɗanda suka hada da zinari da kuma lu'ulu'u wanda kuma shine babban abin da ya ja hankulan turawa 'yan mulkin mallaka na ingila zuwa yankin da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan yulin shekarar 1944 fitaccen marubuci ɗan ƙasar faransa anthony de saint-exupéry ya ɓace an haife shi a birnin lyon na kasar faransa a shekara ta 1900 sannan kuma ya kasance marubuce fitacce a kasar ta faransa amma kuma a lokaci guda yana sha'awar tukin jirgin sama akan haka ya yi kokari wajen koyon tukin jirgin sama kuma a lokacin yakin duniya na biyu ya rika tuka jirgin daukar kayayyakin bukatar yau da kullum zuwa ga sojojin faransa amma ranar 31 ga watan yulin shekara ta 1944 ya ɗauki wasu kayayyaki domin kaiwa ga sojojin faransa waɗanda suke fagen daga daga lokacin ne kuma ba ƙara jin ɗuriyarsa saba har inda yau take inda ake zaton cewa jirgin nasa ya faɗi ko kuma ya rasa ransa antoni ya rubuta littafai da dama mafi shahara daga cikin littafan da ya rubuta dai shine littafin nan na kagaggen labari wanda ya samu suna ƙaramin ɗan sarki masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga mahimman kanun labaran. kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya tsawaita takunkumin shigar da makamai a Jamhurar afirka ta tsakiya daga gagarumin rinjaye wata kotun masar ta yanke hukuncin kisa kan 'yan uwa musulmi 24 sojojin da ke rike da mulki a ƙasar chadi sun ce za su shirya zaɓe a tsakanin watan yuni zuwa satumba na baɗi idan allah ya kai don zuga cikakkun labaran Majalisar rikon kwarar soji a kasar Chadi ta fitar da jadawalin manyan ayyukan da take son gudanarwa a tsawon rikon da za ta yi. A jadawalin da ta fitar yayin taron majalisar ministocinta, majalisar sojojin ta ce tana buƙatar sama da kuɗi sefa biliyan 840 kafin ƙarshen wa'adin rikon kwaryar. Manyan ayyukan da za ta gudanar sun haɗa da ƙarfafa matakan tsaro, shirya taron sasanta 'yan ƙasa, ƙarfafa zaman lafiya mai ɗorewa da haɗin kan 'yan ƙasa sai kuma tabbatar da mulki na gari. domin cimma wannan burin gwamnatin za ta dogara da kasafin kudinta da kuma tallafin abokan hulɗarta a jadawalin gwamnatin rikon ƙwariyar sojin ta ce za ta shirya taron haɗin kan ƙasa wanda zai haɗa dukkan ɓangarori a tsakanin watan nuwamba zuwa disamba na bana sai kuma zaɓukan waɗanda za a shirya gudanarwa a tsakanin watan yuni zuwa disamba na baɗi Hukumar lafiya ta duniya ta yi gargaɗin cewa kaso ɗaya da biyar na al'ummar Afirka ne kaɗai za su samu rigakafin cutar corona. Kana akwai yiwuwar nahiyar ba za ta kai matakin kaso goma ba zuwa watan Disamban bana duk da cewa WHO na son tsallake wannan mataki a watan Satumba. Babban mashawarcin darakta janar na hukumar ta WHO Bryce Alward shine ya bayyana hakan yayin wani taron manema labarai inda ya ce yanzu haka ba a kama hanyar kaiwa ba ga samun kaso goma na al'ummar afirka da suka karbi rigakafin fin karshen bana ya ce ya kamata wannan ya zama abin damuwa yana mai cewa adadin waɗanda cutar ke kashewa a nahiyar ya karu da kaso 80 a cewar who kasa da kaso biyu kacal nahiyar ta samu cikin allurar kafin covid-19 biliyan hudu da aka yi amfani da su a duniya baki ɗaya. kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya amince da gagarumin rinjaye da ƙudurin tsawaita wa'adin takunkumin shigar da makamai a jamhuriyar afirka ta tsakiya da shekara guda ƙasashe sha hudu ne mambobin kwamitin suka amince da ƙudurin sai ƙasar china wacce ta ce baruwanta ruwanta jakadan faransa a majalisar ɗinkin duniya nicola de rivière ya bayyana cewa wannan matakin yana da matukar muhimmanci saboda yadda al'amura ke ƙara dagulewa a jamhuriyar afirka ta tsakiyar shi kuwa jakadan china a majalisar ɗinkin duniya jiang bing ya bayyana matakin da cewa babban nakaso ne ga gwamnatin jamhuriyar afirka ta tsakiyar na tabbatar da zaman lafiya da haɗin kan kasa a watan disamba na shekarar 2013 ne kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kakkaba takunkumin shigar da makamai kan kasar ta jamhuriyar afirka tsakiya lokacin da 'yan tawayen seleka suka tumɓuke shugaban kasar na lokacin francois bozize kuma tun shekarar 2014 ne ƙasar ke karkashin kulawar dakarun wanzar zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya wata kotu a birnin da damarhan da ke arewacin kasar masar ta yanke hukuncin kisa kan wasu mambobin kungiyar yan uwa musulmi su 24 bisa zargin su da kisan yan sanda laifukan da ake tuhumar su sun hada da kai harin bom kan wata motar bas ta yan sanda a lardin beherera a cikin shekarar 2015 wanda ya sanadin mutuwar yan sanda uku wata majiyar shari'a ta bayyana cewa mutanen na da damar ɗaukar ƙara a ƙasar masar dai ana aiwatar da hukuncin kisa ne kan fararen hula ta hanyar rataya a shekarar 2013 ne ma'aikatar shari'ar masar ta ayyana kungiyar 'yan uwa musulmi ta tsohon shugaban kasar marga muhammad morsi a matsayin ta 'yan ta'adda a masar an bayyana cewa tun bayan juyin mulkin da shugaba abdulfata fatah al-sisi ya yi a shekarar 2013 inda ya hambar da mulkin muhammad morsi yake daukan mataki mai tsauri na murkushe 'yan hamayarsa ko a bana kungiyar kare hakkin dan adam ta kasa da kasa amnesty international ta ce an samu karuwar aiwatar da hukuncin kisa a kasar ta masar inda adadin ya linka har sau uku wanda daga 32 a shekarar 2019 ya kai 107 a bara to a ƙarshen labaran duniyar kenan. Tuma da labaran labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda za mu farawa da shirin na tsabtar muhalli. tsabtar muhalli. jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin tsaftar muhalli shirin radio hausa voh daga nan tehran da ke tattauna batutuwa da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma to yau dai a shirin namu za mu mai da hankali ne akan air pollution wato gurɓacewar iska da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud to madalla kamar yadda watakila kuka ji a matashiyar shirin yau dai za mu mai da hankali ne akan gurɓacewar iska ba abu bane mai yiwuwa mu tattauna batun tsaftar muhalli ba a ambaci iskan da mutum yake shaƙa ba gurɓatacciyar iska dai na sanadiyar mutuwan mutane akalla miliyan bakwai a duk shekara kamar yadda ƙungiyar lafiya ta bayyana gurɓatacciyar iska yakan jawo cututtuka da dama irin su asma kansa ɗin huhu ciwon zuciya da sauran cututtuka da dama wasu ma yakan shafi yara ne ƙungiyar unicef ta bayyana cewa akalla yara 'yan ƙasa da shekaru biyar dubu ɗari shida ke mutuwa duk shekara sakamakon gurɓatacciyar iska sun ƙara da cewa ɗaya cikin bakwai na yara wato miliyan ɗari uku kenan na rayuwa ne a mahallin da ke zama barazana ga lafiyarsu saboda iskar da suke shaƙa wani sabon bincike ma nuna akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin sinadaran da ke jawo gurɓacewar muhalli irin su nitric oxide da sauransu wanda ke sa mutum ya samu depression wanda har zai iya kaiwa ga shafa kwakwalwarsa wasu binciken da aka yi ya nuna cewa gurɓataccen iska na illata mata masu ciki musamman jariran da suke ɗauke da shi yana sa a haifi jarirai kafin lokacin su yayi ko kuma a ga cewa an haifi jarirai marasa nauyi haka kamar irin su low birth weight kenan ko kuma a ga cewa kwakwalwarsu ba ta yin girma kamar yadda ya dace a kwanakin baya kungiyar lafiya ta duniya ta bayyana cewa gurbatacciyar iska na jawo irin cututtukan da ba sa iya yaduwa wato non-communicable diseases kenan irin su kama a ce ciwon zuciya kamar yadda kuma na faɗa asma ɗin ma shi ma a baya to duk irin wa'annan ko kuma ciwon respiratory diseases irin su kamar ciwon mafitar iska kenan gurɓatacciyar iska ne babban abin da yake jawo cututtuka a cikin muhalli shi yasa ƙungiyar lafiya ta duniya ta bawa ƙasashe shawara cewa a shekara kada sinadarin da ke gurɓatar muhalli ya wuce microgram goma wasu sinadaran da ake samu a iska wanda ke illata mutane sun hada da nitrogen dioxide sulfur dioxide ozone da suke shiga cikin huhu da jijiyoyin jiki wanda suke jawo mutum illa wani lokacin ma iya tsanani ma a ƙarshe sai ya iya sa mutane masu rasaransu ana iya samun gurɓacewar iska a gidajen ba wai a waje kawai ba wato indoor pollution kenan misali hayakin da yake fitowa lokacin da ake yin girki da itace idan ya yawa shi ma kan iya illata mutum a mahalli kuma irin wanda ake cewa outdoor pollution wato gurɓacewar muhalli wanda ake samu a waje wanda ba a cikin gidaje ba to su kuma sukan fito ne daga abubuwa da daman gaske a cikin su kamar misali abubuwan hawa ko kuma irin kamar su motoci su mashina kenan ko kuma arga kona abubuwa daga masana'antu irin su combustion da komai wasu ko kuma daga gonaki ko kuma kona makamashi ko kuma irin su kona bula da dai sauransu duk wa'annan su ma sukan iya jawo iska ya gurɓace a cikin al'umma masu sauraron mu kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwan muku daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran inda yau muke tattaunawa akan gurɓacewar iska akwai hanyoyi da yawa da za mu iya kare kanmu daga gurɓatacciyar iska a al'umma musamman za mu ga cewa yara dai kamar kuma mata masu ciki da muke faɗa yawanci su ne yawanci a lokuta abubuwa suka yi tsamari su sun fi cutuwa kenan shi sa muke ake so inda za a kare al'umma to wa'annan groups ɗin guda biyu a mai da hankali sosai a kansu a cikin abubuwan misali za mu iya ganin cewa ya kamata a ce kasashe su rage gurbatar iska ta hanyoyin ta hanyar kokarin amfani da gejin da kungiyar lafiya ta bayyana da kuma yawan bibiyar yanayin iska da mutane ke shaka ya kamata kuma a samu yawan kula da lafiyar yara ta hanyar rigakafi ilmantar da al'umma hakan zai iya sa yara su samu kariya na musamman musamman daga cututtuka irin su pneumonia da sauransu abu na uku kuma shine a rage sa yara su zama suna wurin da ake ayyuka da sinadarai masu illa misali kada ya zama an yi masana'antu kusa da makarantu ko kuma inda yara suke wasanni kenan kuma a gidaje kuma ya kamata a yi kokarin samar da abubuwan girki wanda ba sa fitar da hayaki sosai kenan To masu saurari ganin lokaci da aka ɗiba wa shirin nan ya kawo jiki a nan tilas zan aya a cikin shirin namu na yau sai kuma nan gaba idan Allah ya haɗa mu. Yanzu a madadin kowa da kowa na nan rediyo Hausa VOH ni Fatima Mahmud da na tsara kuma na gabatar da shirin nake cewa wassalamu alaikum ku huta lafiya. shirin tsabtar muhalli kenan to yanzu kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin ne wanda a cikin same ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar Iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. Yanzu kuma lokaci ya da zan koma gefe in bawa Muhammad Rida Buluket wuri domin ci gaba da waƙar da ya tsara mana. Ai saurare lafiya. پای دیوار بلند عاشقی باب شکسته مثل عاشقی به پای تو نشسته توی این آب قدیمی ترهی از جنگل دوره خرگوش از جنس حریره چشمه هاش سنگ صبوره پای چشمه هاش یه راهه که مسافرش منم میرم و قدم به هوای رفتن و رسیدن و پیدا شدن تو همین جنگل آروم زده گم شد دل من دل من گم شده پنجره های بستمونو کنه کاش که یک نفر بیا پنجره ها رو کنه منو از خودم بگیره خودمو صدا پنجره ها رو وا کنه منو از خودم بگیره خودمو صدا کنه کاش که یه to a gaida muhammad rida buluket a cikin wannan waka da ya rera ma da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin yankan mala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a mu na yanar gizo wato www.tv1.ng پهلوان عالمم من تی رویا رو زنم بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم گر صوفی از لادم زند من دم ز اللهو زنم خاقان اردو دارگر از جان بشین به زانوی ادب من پادشاه کشورم کی پیش تو زانو زنم کی پیش تو زانو زنم ای کاروان ای کاروان من دزد شب رو نیستم ای کاروان ای کاروان من دزد شب رو نیستم من پهلوان عالمم تیر رو یارو زنم من پهلوان عالمم من تیر رو زنم بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم گر صوفی از لادم زند من دمز اللهو sana. To ina ga kuma da wani neman muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni hassan barka da na kasance da ku ke cewa muni lafiya